Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري الصحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاهدوا قوة رمضان إذن من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبودا يدريه da talatin da biyar yayin da ya daidai da ainihin wato sha ne ko goma sha ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha hudu muna karatu a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da za mu karanta ya zama musiba a kanmu akwai wata baiwar Allah ta turo da ainihin wato naira dubu biyu ta ce akwai 'ya'yanta mata guda hudu da take buƙatar su yi aure take so yan uwa su taya ta da addu'a Allah ya ba su maza na kirki akwai wanda ya kaya auren auren bai wuce wata shida ba ta samu matsala muna roƙon mata Allah Allah matafafin sarki ya daidaita al'amarin in zai daidaitu in kuma ba zai daidaito ba Allah matafafin sarki ya canza mata abin da ya fi wannan da alheri a duniyarta da rayuwarta da kuma lahirarta Allah matafafin sarki ya warware matsalar akan lamba ɗin da ake ci gaba da fafutuka ta neman taimako a wannan santa wato 00 guda hudu ɗaya takwas hudu shida shida sai biyar wato 00 guda hudu 1846625 banki shine ja'i sunan akawun ɗin masjidu ahalul baiti wa sahaba akwai wata baiwar Allah malama Hawwa ta aiko da naira dubu ɗaya da ɗari biyar Allah ya saka mata da alheri wata hajiya mari ita ma ta aiko da naira dubu goma Allah ya saka mata da alheri haka akwai wata hajiya karimatu ita ma ta aiko da naira dubu uku Allah ya saka musu da alheri don haka hajiya ake cewa hajiya ake cewa ba wani alaji da ya motsa Allah ya sa mu dace saboda haka muna cikin tafsirin suratul ali imran mun tsaya aya ta 100 da ainihin wato arba'in. za mu tashi 141 za mu tashi aya ta 142 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله تعالى يأتي أم حسنتم كنا ضماني أنت دخول الجنة وشبع منه الجنة ولما يعلم الله الذين har yanzu Allah mataimakin sarki bai san waɗanda jahalu suke yin kokari ba minkun daga cikin ku wa ya alama sabirin sannan Allah mataimakin sarki bai san wanda suke yin haƙuri akan tafarkin Allah daga cikin ku ba wannan amfin wasu malamai suka ce harfu asbin ne wasu suka ce ainihin wato al-munqati'a ce da ma'anan bal wato wa yumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirina am hasisu ina ba ta fahimta shi yasa asiktum yana daga cikin af'alu wanda ya ta'adda ila maf'ulin bi ismail shi yasa hasiba asiktum fi'il madin ne mabni ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrika wa ta'il mutaharrika damirun baridun muttasilun bi fi'lin mabni على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع للمطلق an shine harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabnin ala sukun tadkhulu fi'lun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hasfin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahall raf'in fa'il al-jannati shine maf'ulun bihi da haka wasu malamai suka ce wal masdar mu'awwal min an wal fi'l shine sadda masadda maqulai na hasintu wasu kuma suka ce a'a والمصدر المؤول من أن والفعل شين في محل نصب مفعول به أول نعفيف ذاك مفعول به الثاني محذوف سكت إذا أن حذف مفعول به الثاني يا ذا أقدر شيء سيدا أم حسبتم أن تدخل الجنة إن كدوك والمصدر المؤول من أن والفعل sai ya zamanto am hasintun dukhulul jannata hasilun da haka hasil sai ya zamanto shine maf'ulun bi insani na hasintun da aka kare idan sai ya zamanto yanzu kuna tsammanin shiga aljanna abu ne mai yiwuwa ina fata an fahimta walamma ya alamin lahu allazina jahadu minkum har yanzu Allah madaukakin sarki bai bayyana wa mutane suwaye suke ainihin wato kokari akan tafarkin wannan addinin nasa ba al-imam محمد محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي wanda ya rasu hijira na shekara ɗari da talatin a ɗari da ainihin wato wanda ya rasa hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na da dubu ɗaya da ɗari uku da tasa'in da uku bayan da ya kawo wannan aya sai yake cewa an kara Allah fi hadhihi al-aya Allah madaukakin sarki yi inkari a wannan ayar alaman zanna akan duk wanda yake zaton annahu yadkhul jannata wai zai je shiga aljanna dole an yubtala ba tare da an jarrabe shi ba bi shada'id takali da tsananci tsananci na jarrabawa na kallafawa za a ce maka kai za a ce maka kabari dan adam tun yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ce inna khalaqal insana min nutfatin amshadin nabtalihi mun halicci dan adam daga dubon mani wanda aka cakuɗa shi wanda za mu jarrabe shi malamai suka ce daga cikin jarrabawa da Allah zai ma dan adam mafi girma shine za a jarrabe shi da umarni za a jarrabe shi da hali yasa can gaba za mu ga Allah ya ce la tubula wallati amwalikum wallahi sai na jarrabe su cikin dukiyoyi jarrabawa ne ka sha wahala ka tara kuɗi kuma a ce sai ka cire kayan aikin Allah a ciki shi yasa wasu da yawa suke kasa cin jarrabawa mutum in ya tara kuɗi aka ce mai ga abin da zai cire aikin Allah a ciki wani shiga ya faɗi jaraba ba zai iya ba wannan yana da cikin jarabawa allati ya hasulu biha alfarqu wanda ta hanyar wannan jarrabawan ne bambanci yake tabbata bain as-sabir al fi dinihi tsakanin mutumin da yake da haƙuri mai ikhlasi a addinin shi wa bain ghairihi da kuma mutumin da ba shi da hakuri a kan addini wa audaha hadha maana Allah ya bayyana wannan ma'anan fi ayatin muta'addida a ayoyi masu yawa a cikin alqur'ani yace aya ta farko shine fadan Allah ta'ala da yace am hasibtu yanzu kuna tsammani an ta da kulin jannata ku je ku shiga aljanna haka sagaga ba CDE ba sadada mutum ya zauna ya ta aiki irin yan aljanna idan an ce Allah ya ba aljanna su ne yan faɗar gaba gaba ma ya ce firdausi aljanna ma fi ka ɗibi burabusko da coca cola ka yin aikin aljanna ka ce kana zo ka shiga aljanna ba zai yi ba Allah ya ce walan ma ya atikum masalul ladina salaw min qablikum alhali abin da ya zo ma wanda ke gaban ku na jarabawa ku bai zo muku ba me ya zo musu Allah ya ce mastakumul ba'sa'u wad wa zilzilu hmm. Allah ya ce hatta ya kula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah annabin wannan lokacin da wannan ke tare da shi har sai da suka ce yaushe taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala inna nasrullahi hari taimakon Allah yana nan kusa sannan da wannan ayar da Allah ya ce am hasibtum an taturaku an taturaku kuna tsammanin a kyale ku ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تأمر سنة الله يتي ألف لام a hasiban nasu inda mutane suna tsammanin an yi kira ko a kyale su an ya kulu amanna saboda sun ce sun yi imani da Allah wa hum la yaftanuna ba za a jarraba su ba Allah ya ce wal qad fatanna alladhina min qabli na jarraba wanda suke gaban ku la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna dan Allah ya san suwaye masu gaskiya a cikin imanin su sannan Allah madaukakin sarki ya san ya makareta a cikin ainihin wato imaninsu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumu bayan da ya kawo irin wayannan ayoyi sai ce wa fi hadhihi al-ayati sirr a cikin irin wayannan ayoyi akwai sirr latifun wa ibratun wa hikamu akwai sirri na Allah mai taushi da kuma abin lura da kuma hikimomi wa zalika anna abana adam wannan ya faru saboda babanmu mu adam kana ya kasance Allah madaukakin sarki ya zauna da shi a aljanna ya akul minha ragadan haisu sha'a yana cin duk abin da ya ga dama a cikin ta a fi a can ni'imatin a cikin mafi kamalar ni'ima wa akmalis sururi sannan a cikin mafi kamalar farin ciki wa arda da aishin sannan mafi ainihin wato daɗin rayuwa Allah ya ce wa annabi Adamu lokacin da ya zaunar da shi aljanna ya ce masa inna laka Allah ta ju'a fiha wa la ta'aba a cikin aljannan nan ba za ka ji yunwa ba sannan ba za ka yi tsare ba wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha ba za ka ji gishi a cikin ta ba sannan ba za ka shiga hantsi ba duk asbab da ke sa dan adam ya sha wahala ya kode ya zama kodawo wani kiri-kiri ka san shi fari ne amma saboda koduwa a duniya ka ga, ya zama tukala to duk wannan asbab din Allah sai da ya ba annabi Adamu garanti cewa babu a cikin aljanna bari haɗu da shi ba ce walau tanasanna fiha da a ce mu dinnan yanzu muna cikin aljanna lakunna fi arga da aishin wa atam ni'ima da mun kasance cikin mafi daɗin rayuwa cikin mafi kamalin ni'ima ba haka bane inda ana aljanna da wannan hanyar yanzu an yi jira zauna ana yin ta ko fa wannan ya mu wannan kaza wannan ya mu wannan kaza yi ta fama da matsiyaka malam eh ai ba zai yi ba shi yasa tunda aka zo duniya da Allah ya turo annabi wanda ya turo suka ce ma da hadar rasulu wannan wani irin dan sako ne a ce ya akulu ta'ama yana cin abinci ويمشي في الأسواق سننكم هنا ذو كاسوا da Allah ya tashi ba da amsa sai ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin ba mu taba turo dan sako kafin kai fa face illa innahum la yakuluna ta'ama face annabawan suna cin abinci sannan wa yamshuna fil aswa kuma suna zuwa kasuwa Allah sai yake wa na jarrabu sashin ku da sashin ku a Allah ya ce zan gani za ku yi haƙuri Allah ya jarrabu musulmi da arni ba jarraba ba ce ko kuwa ya jarraba ahli sunna da dan bid'a ba jarraba ba ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan a tasbih ya jarraba mutanen kirki da mutanen banza ba jarraba ba ce ya jarrabu masu adalci da azzalimai ba jarraba ba ce ya jarrabu masu san gaskiya da rashin san gaskiya ba jarraba ba ce a tasbiru Allah yake za ku yi hakuri wa kana rabbuka basira Allah yana ganin wanda suka yi hakuri yana ganin wanda suka yi hakuri sai yake cewa wa kana iblis iblis ya kasance alaihi la'inullah Allah ya tsine ma shaitan in kana bi makri sai dabara da sa wa khali'atihi da yaudararsa ala abawaina akan iyayenmu hatta akhraja kuma min aljanna har sai da ya fito da su daga aljanna ila dari shaga'i wata zuwa ga gidan ainihin wato taɗewa da wahala ita ce duniya ba haka bane daga sunanta ma kawai duniya za ka gane cewa akwai matsala domin tasgiri ne na dana kaskantaccen abu daga sunanta ma kawai za ka gane cewa akwai matsala yasa sai a ɗauka a ba mutumin kirki a ba mutumin banza Allah ya cewa ma walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suquba in ba dan kada mutane a samu matsala ba da duk wanda ma ya kafirce da Allah sai mu zo sai a shimfida masa yace wahida irin a wannan lokacin ne hakama Allah ta'ala shi Allah ya hukuncin cewa anna jannatahu wannan aljannar tasa da aka zaunar da annabi Adamu a cikinta aka ce ga ta nan fakulu min ha haisu shi itum ragadan duk abin da ke ciki shi a yalwaci amma ga wata bishiya baya ɗaya wala ta qaraba hadhihi shajara kada ku kusa wannan itaciyar yana cin wannan itaciyar sai aka samu matsala sai wannan ya zamanto ne sababin saukar annabi adamu daga aljanna wanda shi ne babanmu to a wannan lokacin sai ya zamanto da annabi adamu ya sakko daga aljanna sai zaman to la kula ahadun illa ba'da ibtila'i bi sala'im ba wanda zai zo ya sake koma ya tafi aljanna nan sai idan an jarrabe shi da musibu da bala'i tukunna sannan zai iya zuwa ya koma shi yasa malamai suke cewa in mutum ba ya a hankali ba gidan da aka fito da kakan shi annabi adamu wallahi da wahala ya koma gidan shi abu kwaya ɗaya aka ce karya ciye ta aka sako da shi kai kullum ka ba daga safe zuwa daga abu nawa ne aka ce karkashi kake fi abu nawa ne aka ce garga kalla kake kallon kalli ba ka gani yace wasu ubatin takalifi da kuma wahala na kallafa ma za a ce maka kai za a ce maka gabar sai malam aminu tankiki yace fa al-aqili minna ma'asar bani adam to wajibi ne akan masu hankali daga cikin mu ya mu ƴaƴan annabi adam an ya tasawwara alwaqi mutum ya turanta abin da yake aukuwa yanzu wa ya alama annana fil haqiqati ya sani cewa fa lalle mu dinnan a haqiqa sabiyu sababu iblis bi makhliqi wa khidai wato muri bautauci ne wanda shedan ya ribauce da ainihin wato makitinsa da yaudararsa inna ai a gaban Allah da aka jayya sai da yin yake yace qala fa bi izzatika la uwiyannahum ajmain thumma la atiyannahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكر سينا زو مسو سينا زو تبايا سينا زو مسو تكذا تكذا زي ka samu mafi yawancin su ba za su gode maka ba min watsanihi alkarim daga kasarsa mai karanci shi yasa Allah ya ce wa annabi Adamu da matarsa da shi shekan din yake kana bi min ha jami'a matsala ta faru ce ka ta an ci ka yanzu ku daga ta ila dari shaqa'i wal ibtila wal bala'i zuwa ga gidan tabiwa da kuma ainihin wato jarrabawa fa yujahidu aduwahu iblis da haka mutum ya yi kokarin yakar makiyansa shi makiyansa shedan wa nafsahu da kuma ransa al'amara bisu'i wacce take umurtar mutum da aiki mara kyau hatta yarja ila al-watan al karim har sai ya maida da shi zuwa ƙasarsa mai karamci ita ce aljanna shi yasa Allah ta'ala zaka ji ya ce tilkal jannatu ko ka ji ya ce ainihin wato waccan kasar muna gadar da ita ga bayan mu ne ainihin wato masu kirki in ji Allah Allah madaukakin sarki ya ce yau mana tsawon sama'a ka tsanye su jillin lukutu kama bada ana awwala kalbin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'il shi yasa yan aljanna idan sun shiga cikin da za su ce wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda ya gadar da mu kasa malamai suka ce ba wannan kasar da ka bari ta duniya ba kasar aljanna na tabawwa minha haythu na sha gashi yanzu mana yawa a cikin ta duk inda muka ga dama da haka sai yake cewa ibn al-qayyim ya fara yana cewa walakinnana sabiyu al-aduwi fa hal tara nurad ila awtanina wa naslamu yake cewa mu yanzu dinnan mun ribautattu ne na shaidan shin fa hal tura shin ba ma ganin ya jama'a ba za mu iya komawa zuwa ga ainihin wato kasan mu ta asali ba mu kubuta sai ce wa lihadhi hikima. saboda wannan hikimar ne fahimta yasa akthar Allah ta'ala fi kitabihi min zikri qissati iblis Allah ya yawaita kawo kissar annabi Adamu da kuma ainihin wato shedan a Qur'ani kuna nusba a'yunina da'iman domin kistar kissar ga adamu da shi Dan ya zaman zamanto ko da yaushe yana daga cikin abin da zamu ɗauko masa a gaban mu dan a samu a ainihin wato tsira sun haƙuri alamu qawamatil a'da akan fito na fito da ainihin wato makiya Allah madaukakin sarki aya ta gaba yace wa laqad kuntum wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu وأنتم تنظرون نعم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينظر على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله تعالى يقول ولقد كنتم كن كسنتي كو إنن تمنوا الموت كنا فاتا الله يكاو متوى من قبل أن تلقوه تنكا بنكو هائلا متوى Allah ya ce fa qad ra'aytumuhu haqiqa kun ga mutuwan wa antum tanzuruna alhalin kuna kallo ido da ido ibnu abbas yake cewa lamma akbarahum allah ta'ala ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya ba sahabbai labari ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima fa'ala bi shuhada'i yawm badr min al-karama da irin matsayi da wanda suka mutu a ranar yakin badar suka samu na karanci a gurin Allah madaukakin sarki rabibu fi dalika sai sahabbai suka yi kwaɗayi a cikin wannan fatamannau italu yastashhaduna fihi sai suka yi ta burin Allah ya kawo yakin da su ma za su yi shahada a ciki to yan aqula bi ikhwanihim sadiski dan uwansu wanda suka mutu su ma su samu wannan matsayin fa arahumullahu yawma qulin sai Allah ta'ala sai ya kawo ranar yakin uhud falam yalbasu Da haka ba su zauna ba an azamu illa ma sha Allahu min sun kare sai wanda Allah ya so su ne ba su gudu ba fa nazala sai Allah ya saukar da wannan ayyace wa laqad kuntu ku dinnan ku kasance tamannau da mutu kuna fatan Allah ya kawo yaki da haka malamai suka ce almauta anan shine suna ta burin Allah ya kawo yaki min qabla an talqahu shine tun kafin Allah ya kawo yaki kuka ta fatan Allah ya kawo yaki Allah ya ce fa qadara ayyukum ai yakin ya zo kun gan shi shi yasa ainihin wato abi ibrahim bin abi aufa radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi ba'd ayyami allati laki fi al'adu wanda ya haɗu da makiya a ciki yana cewa in tazara hatta malafi shamsu manzon Allah ya jira haske da rana ta ainihin wato karkata gab ta je ta bada qama fi sai annabi ya miƙe cikin sahabbai fa qala sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa al'adu ku daina fata ku ce Allah ya kawo yanki Allah ya kawo jima ku daina wannan annabi ya hana da haka yanzu wani in ya tashi bai da kuɗi in yi niƙa ya ga ya kai wani sha biyu bai karya ba ya yi miƙa miƙa ta to haɗe da hawa ya je ka ji Allah ya kawo rigima a ba ka yi ba wani ya ce shi kahon ma da aka ce idan an busa duniya za ta tashi da ya san inda kahon yake bil da shi ya mama ya hura kowa mai tashin to annabi ya hana ya ce la ta tamannu liqa al adu ku daina fatan Allah ya kawo rigima Allah ya kawo ranar da za a da annabi haka annabi ya ce akwai mutanen da Allah ya ce alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydihim wa aqimus salata wa atuz zakata baka ga wanda aka ce ku kama hannunsu ku ba ku sai da sallah ku ba da zakka su suna cewa a'a Allah ya kawo lokacin yaƙi sai an yi rigima ana cewa mm, mm ku yi hakuri ku yi sallah ku ba da zakka lokacin yaƙi bai ma suna cewa a'a Allah ya kawo rigima Allah ya ce falamma kutiba alaihim qitalu lokacin da lokacin yaƙi aka wajabta aka ce to yanzu za a fito Allah sai ce idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah aw ashadda khashya sai ga wani bangare daga cikin su suna jin ainihin wato tsoron mutane kamar yadda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki a wannan lokacin har suna cewa ya ubangiji dan me ka ainihin wato wajen ta mana in yaki dan me ka ainihin wato wajen ta mana in yaki haka suka dinga ainihin wato fada da haka duk wanda yake cewa Allah ya kawo yaki billahi alladhi la ilaha illa huwa idan Allah ya kawo yakin sai Allah ya jarrabe shi na daga cikin wanda za su gudu ba za su yawa gashi da haka haka ainihin wato sahabbai suka dinga ainihin wato fata cewa Allah madaukakin sarki ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku daina fatan Allah ya kawo ranar da ku daina wannan fatan sai yake wasalullahi al'afiya ku roki Allah ya kawo zaman lafiya dama hatimul san ya faɗa ya ce abubuwa guda hudu ko biyar ba wanda yake sanin na da kima sai abu hudu ya same shi yace kadaru shababi la ya'rifuhu illa shi iman samartaka yarinta ba wanda yake sanin tana da kima sai tsufa ta mu yanzu duk wanda yake saurayi ne da jini a jikin shi ba zai san cewa samartaka ni'ima ce daga gurin Allah ma sai tsufa ya zo ya dabe shi lokacin da ya tana na sani ai da mun sani lokacin da muke yara mun yi kaza oho baka dai ka koma yaro ba sannan yace qadarul hayati kimar rayuwa la ya'rifuhu illa al-amwat ba wanda yake sanin cewa rayuwa na da kima sai mutumin da mutuwa ta buɗe domin duk wata dama ne wani abu ba za a ba shi dama ba ba zai kare ba sannan yake cewa zaman lafiya ba wanda yake sanin yana da kima sai idan mutum ya shiga rigima yanzu mu da muke nan yankin ba an shi da haka bai yi? an yi lokacin da kana tafiya din da kake tafiya ba cikin amnu kake ba kana cikin tafiya ko leda wani ta kafi a waje wallahi da ba mu ba haka ba ko ba ka ka leda ba ba na an dan ga wani kwali an dan yadda shi ba dan gaggane mu kwalin ba da yan sai kaga garin nan an gudu duk gari kowa ya waɗi saboda ba amnu shi yasa wannan faɗakar wanda annabi ya ce wasu alullah al'afiya ku roƙi Allah zaman lafiya yanzu wannan wasu din ba umarni ba umarni annabi ya ce wasu alullah al'afiya ku roƙi Allah ya kawo zaman lafiya da haka wannan umarnin da annabi ya bari ya ce a roƙi Allah ya kawo zaman lafiya umarni ne na wajibi kuma wajibin yana kan kowa dole ne mai addu'a Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar nan domin duk wata hanya ta arziki duk wani abu da ake na gaba a duna idan ba a zaman lafiya ba zai ba shi yasa annabi Ibrahim da ya tashi roƙon wa mutanen Makka ya roƙon musu arziki da kuma zaman lafiya ai ƙasar nan kowa ya san ba wai ba arziki ne amma yanzu an shiga wani yanayi sai dai da hali ba zaman lafiya muna roƙon Allah Allah ya kawo shi yanzu idan zaman lafiya ya dawo mutane za su mutunta shi dan a baya ba a san kimarsa ba yanzu sai yanzu da aka shiga rigima sannan ake sanin zaman lafiya wani abu ne dan wallahi a baya mutane da yawa ba sa lissafa zaman lafiya a matsayin ni'ima ba haka bane shi yasa yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi mana a nan, wanda ya zama wajibi a gode ma Allah akan ta ce Allah ya karu Allah ya kara zaunar da mu lafiya manzo Allah yake fa idza laqitumuhum amma in rigima ta zo ba ko kuka janyo ta ba ya zo ne a babul lalura haka Allah ya jarrabe ku ya kawo ku ya kawo ta sai ke fasbiru ku ya haƙuri. sai yake wa alam anna aljannata hatta zilal suyuf ku sani aljanna fa tana ainihin wato karkashin ta kubba ne ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي اللهم منزل الكتاب يا الله وندي سوكر للتاجي wa mujriyas sahab wanda yake tafiyar da girgije wa hazimul ahzab wanda yake rugurguza kungiyoyin kafirai sai ce ihzamu wansurna alaihim Allah ka rugurguza su ka taimake mu akan su haka mu ma Allah ka rugurguza su Allah ka taimake mu akan su wannan kenan al-imam ibn kathir da ya kawo wannan ayar wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun yace wa lihada qala ta'ala faqad ra'aytumuhu ya'ani al-mauta kun ga mutuwa sha'atumuhu waqta lama'ani fi kun gan shi a lokacin da takubba suke wuwul ita wa haddil astinati wa ishtibak ar-rima'i wa sufuf ar-rijali lil qital a lokacin da tsini yayi kaifi sannan ainihin wato mashi suka ainihin wato rikici Sabubuwan maza suka daidaitu a gurin yaƙi wal mutakallimun yace masu magana sukan yu'abbiruna an hada bi tahyili wa huwa mushahadatu ma laysa bi mahsusin kal mahsusin wannan akwai shi a kawo maka abinda ba a ganin shi a kawo maka surar ana ganin shi kamar gashi abinda ake taba ai mutuwa ba a ganin ko amma Allah yake ba kadar aikin mu kun ga mutuwar da ainihin wato idan ku malaman tafsiri sun ce dama idan Allah ya ambaci kalman almautu a Qur'ani yana koma zuwa ga abu guda biyar na farko akan ambaci almautu ana nufin ita mutuwar da ka sani wacce Allah ya ce aina ma takunu yudrikum almautu walau kuntu fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa sai ta zo ta daki mutum ko da mutum yana cikin gine-gine dogaye wasu ka tayin idan kai gini dogo ma don guje ma mutuwa ka rage mata aiki ne maimakon sai ta zo kasa ta ɗauka a da ta zo daga sama an dan rage mata wasu abin nan ko sai ta dauka sai ta koma shi kenan Allah ya ce kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mutuwar da kuke guje mata sai mutum ya gama gudu Allah ya ce tana gaban ku da haka wannan mutuwar shi Allah ya ce wa annabi innaka mayyitun wa innahum kai da aka mutu wanda ma suka tsaya suke ta kokari dare da rana ba su da wani tage sai su ga ka mutu to su yi haƙuri kai za ka mutu su ma za su mutu sun ma inna ku yau mai kiyamati inda rabbikum tattasu sannan za ku zo gaban Allah ranar alkiyama za a yi ta jahayya wannan ya ce kai ka sa ni wannan ma ya ce kai ka sa ni wannan ya ce Allah ya kine ma wannan ma ya ce Allah ya kine ma sai an gama Allah ya ce la mu qad ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id sannan akan ce al-maut a qur'ani da ma'anin al-nutfa dubun mani Allah ya ce kai kaifa takfuruna billahi ya na ku kafirce mu Allah wa kuntum amwatan fa ahyaku bayan da kuna matattu sai rayar da ku lokacin da dan adam yake dugon mani kafin a busa masa rai yana matacce an turo mala'ika ya busa masa rai a wannan lokacin fa ahyaku bayan ka zo duniya kana raye sun mai ku sannan Allah sai kashe mutum sun mai ku sannan ya kuma ta yake shi sun mai ilaihi turja'un sannan mu koma gaban Allah madaukakin sarki mu tsaya irin wannan shine wasu za ka faɗa a gaban Allah za su ce kalu rabbana amatta nasnatayn Allah ka kashe musu biyu wa ahayaita na sannan ka rayar da musu biyu fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil shin ko akwai hanya ta fita kuwa sannan akan yi amfani da kalman al-maut a Qur'ani ana nufin abdalal Allah ya ce a wa man kana maitan yanzu wanda ya kasance matacce fa ahayina mu sai muka rayar da shi waja'alna lahu nuran waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil muka sanya masa haske yana tafiya da shi a cikin mutane kamar matsalahu fi zulumati laysa bi kharijin minha za su zama da da wanda yake cikin duhun da ba wanda ya fitar da shi daga ciki waye almayyit anan shine mutumin da yake yake kan bata sannan akan yi amfani da kalman almayyit ana nufin aljazbu shine fari Allah ya ce mana wa nazzalna minas sama'i mu muke saukarwa daga sama ma'an mubarak ruwa mai albarka fa ambatna bihi jannatin sai mu tsirar da ainihin wato gonaki wa habbal ashe da kuma kwaya wacce ake girbewa inda Allah madaukakin sarki sannan wa nakala basiqatin laha qal'un najim sai ce rizqan lil ibad wa ahyina bihi baldatan maita da wannan ruwan ne muke rayar da gari wanda ya mutu da haka lokacin da ƙasa ba ruwa a jikinta matacciya ce idan ana ainihin wato fari a jikinta. sannan akan ambaci mutuwa ana nufin alharbu wanda ita wannan aisha ita take magana da haka wani kad kuntum tamannawna al kun kasance kuna burin Allah ya kawo yaki min qabla an talqahu tun kafin yakin ya zo Allah ya ce fa qadara aikin ai yaƙin ya zo kun ga yadda ake yin shi sana'atan ambaci ainihin wato al-maut ana nufin al-jama' sandararren abu Allah ya ce wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun sai yake amwatun ghayru ahya wa ma yashuruna ayyana yub'as wannan shi dan haka sana'akan ce ma al-kafiru al-mayyit Allah ya ce mana tulijin laila fin nahari wa tulijin nahara wa tukhrij al hayya min al mayyit wa tukhrij al mayyita wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allah ya ce qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi waye yake azurta ku a sama ko ƙasa amman yamliku as-sam'a wal absara waye yake mallakar ji da gani wa man yukhrijul hayya min al-mayyit waye yake fitar da matacce daga jikin mere mere daga jikin matacce waye yake wannan shine kafiri daga cikin musulmi musulmi daga cikin kafiri waye yake wannan Allah madaukakin sarki al-aqfashu yace wannan ayar bayan da Allah ya ce fa qad ra'aytumu ru'ya gani ne irin sannan sai aka kawo jumla haliya wa antum tanzuruna alhali kuna gani sai yake cewa wannan ta biyun da aka kawo wa antum tanzuruna yake taukidi ne akan wancan abin da aka kawo yake ce dama a irin wannan cikin qur'ani yakan zo Allah madaukakin sarki ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take yawo a bayan ƙasa wala ta'irin babu wani tsuntsu idan aka ce wala ta'irin ai dukkan tsuntsaye sun shiga ko sai aka kawo na biyu sai aka ce ya tsiru bi janahi illa kuma mun amsaluku Na haka ya tsiru bi janahi tawkidi ne akan wala ta'irin babu wani ainihin wato tsuntsu sannan wasu malamai suka ce ma'anahu wa antum busara laysa fi a'yunikum ilm kun ga mutuwar idan ku tangararan ba wani illa tattare da ka taqulu akan ce kadara aitu kaza wa kaza wa laysa fi aynika illa in ba komai a idan ka sai a ce kaga kaza kaga kaza fa qad ra'aytu hu ru'ya haqiqa wato kun gan shi gani ainihin wato na haqiqa wasu malamai suka ce wa antum tanzuruna ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa laqad kuntum tamannawna al-maut kun kasance kuna fatan Allah ya kawo yaki faqad ra'aytumuhu to Allah ya kawo yakin kun gani wa antum tanzuruna alhali a lokacin kuna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin da ya shiga a gurin yaki da haka suka ce a cikin wannan aya akwai ijmaru ai faqad ra'aytumuhu wa antum tanzuruna faliman azumtum kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin dan me kuka ainihin wato ainihin wato kare al'amash yake cewa min qabla an talqahu amin qabla al-qatl tun kafin Allah ya kawo yaki da makamancin irin wannan min qabl an talqu asbab al-maut wa dhalika anna kaseeran mimman lam ya'dharu badran saboda wannan da yawa daga cikin wannan ba su halarci yakin badar ba sun kasance suna burin Allah madaukakin sarki ya kawo ainihin wato yakin badar kamar yadda falamma kana yawma uhud lokacin da yakin uhud ya zo in hazamu sai suka kani, wa kana minhum man tajallada daga cikin sahabbai wanda suka tsaya suka yi dauriya ba a kashe su ba ko suka yi dauriya a takuti da hasi da aka kashe su a cikin su akwai Anas bin Nadar Anas dan Maliki yake cewa gaba ammi Anas bin Nadar radiyallahu anhu an ita da Badr ammi na Anas bin Nadar baya nan aka yakin Badr فقال سيف يا رسول الله جبت أن أول قتال قاتلت المشركين Ba na nan aka yi farkon yaƙi na yaƙin badar wanda ka yaƙi mushrikai yace ita ilallahu ashadani qitalul mushrikina yace ranar da Allah idan Allah ya kai da wani yaƙi nan gaba wanda za ka yaƙi mushrikai la yuyanna Allah ma asna'u Allah sai ya nuna ma duniya irin abin da zai zan yi falon falamma kana wa uhud lokacin da ranar uhud ta zo wanda za mu karanta a nan gaba in kasafa muslimuna sai musulmai suka ainihin wato kai فقال سيما ذا الله يكي اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه الله إنا نيم أزري dangane da abin da wa'annan suka yana nufin sahabban shi wa abra'u ilayka mimma sana'a ha'ula'i ya'ani al-mushrikina thumma taqaddama sannan sai Anas bin Nadar ya gaba fastaqbalahu Sa'ad Sa'ad bin Mu'adh ya فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الندر yace ya sa aljanna na rantsi da ubangijin nan da sai ce inni ajidri ha min duni uhud ni ina jiyo kankin ta ta bayan uhud inda mutane suke gudowa shi kuma yana yin wajen yana cewa wallahi ina jiyo kankin aljanna a gurin قال سعد سعد yake cewa fa masarati ya rasulullahi ma sana yake wallahi bazan iya aikata irin abin da Anas bin Nadri ba قال أنس أنا يتي فوجدنا به بدعا وثمانين ضربة بالسيف mun same shi tsakanin sara da takobi da harbi da mashi Allah ya ce fa minhum man qada abu wa minhum man yantazir wa ma baddalu Allah ya ce ba su canza ba canza in ji Allah kuke sarki sannan Allah ya ce wa ma muhammadu illa rasul manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi wanzo ne daga cikin manzannin Allah da irin wayannan ayoyin idan ka zo wajen fasara sai ka a hankali kai bayani yadda mutane za su fahimta idan ka ce wa ma muhammadu shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba shi ba kowa bane to sai dan bida a cikin dadin yana sai dai dole ji duk dole ya gaji na sai ce to bari ku sun ma ce annabi ba kowa bane ina ba ta an gane to kifi na ganin ka mai na kuma ka saurari fasarar da zamu yi da kyau kan da haka wannan ma din nafiyat muhammad mubtada ne illa adatul istisna'in mulzatin la amala lahu saboda nafi ya gabace shi rasulun shine khabar da haka akwai abinda malaman balaga suke ce masa qasr sifa alal mawsuf akwai qasr al mawsuf alal sifa da in ka san wannan ka'idar da aka kawo wato nafi da kuma istisna'i zai ba ka wajen fassara da aka ce wato yana nuna cewa fa shi manzon Allah sallallahu alaihi Wa sallama. matsayinsa a gurin Allah ba wani matsayi bane a gurin Allah in ba kasancewarsa manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam da haka in ka tashi fitar da natija gurin fassara dan kai ka ba ka wahala sai ka ce lalle tabbas annabi manzo ne shi a gurin Allah kuma qad khalat min qabli rusul manzanni da yawa sun wuce kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce afa in mata yanzu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu kun san an yi lokacin da idan ka ce annabi ya mutu fa matsala ne ba wai faɗar annabi ya mutu alama ne na kai makiyin annabi ne wai sai ka ce annabi ya faɗu gashi ƙur'ani ya faɗa ya ce afa in mata yanzu idan manzon Allah ya mutu au ku da ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku juya baya ku bar addinin musulunci Allah ya ce wa man yankalib ala ajmihi duk wanda ya juya baya bar addinin nan na Allah falan yadurru Allah shi'a ba zai cutar da Allah da komai ba kuma wa sayyidillahu shakirin da sannan Allah zai taka wa masu godiya wanda suka tsaya suke wannan addini din ko muhid sunna Abu Muhammad Al-Hussein bin Mas'ud Al-Bagawi a littafin sa na tafsiri ma'alim tanzil fi tafsir al-Qur'an yake cewa al-amru fil kamali ainihin wato al-amru fil kamali al'amarin da Allah madaukakin sarki ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun al'amari ne wanda yake cikin kamala wa akrama Allah nabiyahu Allah ya karrama annabinsa wa safiyahu da kuma zababansa bismaini da sunaye guda biyu mustaqirin min ismihi jalla jalalu wanda aka tsago shi daga sunayen Allah madaukakin sarki wani suna ne shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma Ahmad yace Hassan bin Sabit yana cewa alam tara anna Allah arsala abdahu bi burhanihi wallahu a'la wa amjadu wa shaqqa lahu min ismihi liyudillahu fa zal arshu mahmudun wa hadha muhammadun sallallahu alaihi sallam. da haka shi yasa za ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi sallam, da Allah ya kira anan asiga ce ta labari ba ta kira ba a duk qur'ani kuma sura 114 aya 6000 da yan kai babu inda Allah ya taba kiran annabi da ya untamida irin yadda ake cewa ya Ibrahim ya Musa ya Isa ya Nuhu ba a taba kiran annabi da irin wannan kiran ba a qur'ani saboda girmama shi da Allah ya saboda ka kuskure ne irin wannan kiran da ake yi a zo ana wa annabi wasu abubuwa wanda ba su dace ba sai magana a ce maka maƙiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa muhammad ismu maf'ul ne na hammada yuhammidu muhammad muhammad masdarin shi shine sami wato shayabo wanda Allah yake zazzaga mai yabo a sama a ƙasa da ƙasa ba wanda Allah yake zazzaga mai yabo kamar sa al-imam ibn kasir yake cewa lamma lamman hazama man hazama min al-muslimina yayin da wanda suka rushe daga cikin musulmi yau maƙudin ranar yakin ƙomi wa qutila man qutila minhum aka kashe wanda aka kashe daga cikin su na da shaytan sai shaytan ya kira ala yake ku saurara inna muhammadan qad qutila lalle manzon Allah an kashe shi wa raja abunu qami'a ila al-mushrikeen ibnu qami'a ya dawo zuwa ga mushrikai fa qala lahum sai yace fatantu muhammadan yace na kashe muhammad wa inna ma kana qad daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma bai san cewa ba ya daki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne fa shaddahu fi ra'si hayyan fasawa manzon Allah kai dukan ne ma annabi ya fasawa annabi kin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadi ya suma fa waqa'a fi qulubi kathirin min an-nas to wannan faduwar da manzon Allah ya suma bayan an dake shi ina so mutane su saurara wannan abun ba yanzu mutane da dama suna so su yi addini amma kowa zaman lafiya yake nama eh mun yadda ayin da muka bayani akan muhimmancin zaman lafiya ko amma ka sa a ranka in je da gaske kace wannan addini billahi allazi la ilaha illa hu komai ya same ka ga manzon Allah yanzu a gurin daga addinin Allah wanda duk duniyar nan ba wanda Allah yake kauna a sama ko ƙasa kamar shi amma gashi yanzu Allah yana kallo dan ya jarrabe shi an fasa mai kai an sumar da shi yayi sai kuma ka zo kana nan kana so za ka shiga aljanna a sama aba dan uwa kare ya tunani wani ya ga gumurzu ya gumurzu ya ce Allah ya tsine wa izala wai izala ya take cuce su ita ta sa suka kona kullayen wayan ba dan haka ba da in suka dauko kullayen su suke wani tsabi za a ci gaba da buga da su ka je ka yi in kai ka tabuto wallahi ووقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل suka kudirce suka ka a ransu da annabi ya faɗi to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya su man wajawwazu alaihi zalika kuma suka ainihin wato halatta haka kama afsallahu an kasirin min al-anbiya alaihim salam kamar yadda Allah ya bada labari da yawa daga cikin annabawa cewa za su mutu fa hasala da'afu sai ainihin wato rauni ya faru wa ta'akkurin an liqitali da kuma ja baya daga yaki fa fi zalika a cikin wannan ne anzalallahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar yace wa ma Muhammadun illa rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuke ganin sa ba shi ma dan sako ne daga gurin Allah kuma qad khalat min qablihi rusul manzanni da yawa sun zo da wannan addinin na Allah kafin shi ai lahu uswatun bihim fil risalati annabi yana da abin koyi akan annabawan da suka gabace shi wajen isar da manzancin Allah wa fi jawazil qatl alayhi da kuma halaccin za a iya kashe annabin Allah dan ya dauko sabon Allah zai isa ikrama daga ibnu abbas yake cewa istadda da ala man qatala man qatalahu nabiyyu fushin Allah madaukakin sarki ya tsananta akan wanda ainihin wato annabin Allah ya ainihin wato kashe shi sai yake cewa washtar da gadabullahi ala man damma wajha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fushin Allah ya ainihin wato wato fushin Allah ya ainihin wato tsananta akan wanda ya zubar da jinin annabin Allah a buskarsa wannan hadisin yana cikin bukhari a kitabul magazi babu ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أهد babin da ke magana akan abin da ya shafi ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yakin Uhud qalu malamai suka ce wa fasha fil nasi ya yaɗa a cikin mutane anna muhammadin qad qutila lalle fa manzon Allah an kashe shi fa qala ba'd al muslimin sai wasu musulmai suka ce laita lana rasulullahi ila laita laita lana rasulan ila abdi ila abdi ila ubaydillah ila abdullah bin ubay fa ya aqulu lana amanan min abi sufyan don ku an kashe ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani annabi ayin dole ne mu koma zuwa ga Abdullahi bin Ubay bin Salul munafiki dan ya je neman mana sulhu da an yi Abu Sufyan wa ba'd as-sahabati jalasu wa alqaw bi aydihim su sahabbai suka zauna suka ainihin wato jifa da makamin da ke hannunsu wa qala nasun min ahli an-nifaq wasu mutane munafikai suka ce in kana muhammadin kad fal haqu bi dinikum al-awwal bayan kashe annabi ta abin da ya kamata a yanzu kai a koma addinin farko ai me ake ba wata gunki ake ba to tunda an kashe annabi dan me za a zo a ci gaba da bata lokaci kai koma ko kowa ne ya fito dan a samu zaman lafiya فقال انس بن نذر ام ام انس بن مالك sai anas wannan wannan muka kawo kissa yake cewa ya komi in kana qutila muhammadan in an kashe annabi da gaske fa inna rabbu muhammadin lam yuqtal ubangijin annabi muhammadu ba a kashe shi ba wa ma tasna'una bil hayati ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me za ku yi da rayuwar in da gaske ne an kashe annabi kuma me za ku yi bayan annabi faqatilu ala ma atala alaihi rasulullahi yake ku dan haka ku tashi ku yaki akan abin da manzon Allah ya yaki akan sa wa mutu alama mata alaihi ku mutu akan abin da annabi ya mutu akan sa ثم قال sannan sai yake Allahumma inni a'tadiru ilayka mimma yaqulu yani المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به يعني المنافقين sannan Anas bin Nadab ya tashi ya ce Allah ina neman uzuri akan abin da wa'annan musulman suke faɗa sannan na barranta akan abin da wa'annan munafiqun suka faɗa sun summa shadda bi sayfihi fa qatala hatta qutila sannan shine Anas bin Nadal ya tashi ya zari ta kubun sa yayi yaki har sai da aka kashe shi ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الصخرة sannan annabi ya tashi zuwa ga wani dutse wa huwa da an yana kiran mutane fa awwal man arafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka abu bin malik bayan annabi ya dago lokacin da ya suma farkon wanda ya fara gane manzon Allah shine Anas dan Malik qala yace araftu ainihi migfari tuzhirani eh ka bin mali yake cewa na gane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne arabtu ainihi wato na gane idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne hular kwano lokacin da idanun manzon Allah suke haske fatana fatanadaitu sai ne kira bi a'la sauti ya ma'ashar muslimina ya ku taron musulmi abshiru hada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ina muku bishara ga manzan Allah nan wa ashara ilayya an iskut sai ya mun ainihin wato ishara cewa ya shiru fan hadat ilayhi qa'ifatun min ashabi wata jama'a suka ainihin wato tattaro zuwa gare shi wanda cikin sahabbansa فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم على البراء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يوم زرقيس أكن قدو فقالوا سكتي يا نبي الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا إيا يمو maza da iyayen mu mata mun ba da su su bansa gare ka atana al-khabaru bi annaka qad qutilta labari ya zo mana cewa an kake ka fa ru'ibat qulubuna sai aka tsorata zukatan mu fa wallaina mudbirina sai muka ainihin wato juya muna gudu shi Allah madaukakin sarki yace wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qabli rusul a fa in mata yanzu da gaske ne ku kaddara idan annabi ba ciwo ba komai ya mutu au qutila ko arba'in mata an kutila in kalantu ko aka kashe shi a gurin yaki dan eh, sai ku duya baya ku bar addinin musulunci Allah ya ce wa man yanqalib ala ajibai duk wanda ya duya baya ya bar addinin musulunci to falan yadurra Allah shi'a ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayyidillahu shakirin da kuma sannan Allah madaukakin sarki zai saka ma mutanen da suke da ainihin wato godiya su ne wanda suke tsayawa duk wahala duk daɗi suna kan addinin Allah ba sa canzawa Allah ta'ala ya samu zaman to ainihin wato masu godiya akan abin da Allah ya yi mana ni'ima ثم قال تعالى منكرا على ما حصل له الضعف sannan Allah ya ci gaba da bayani yana mai inkari akan abin da ya faru na rauni afa in ma ta auku tilan qalaktum ala aqabikum falan yadurra Allah shi'a ila akhiri shine ibnu kasir yake cewa da Allah yake wa sayyidillahu shakirin ai alladhina aqamu bi ta'ati wanda suka tsaye wajen yi ma Allah da'a wa qatalu ala dinihi suka yaki saboda addinin Allah wattabu rasulahu sannan suka bi manzon Allah hayyan wa mayyitan shi Allah sai ce fal ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabu an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun to karkashin wannan da wasu abubuwa da za su biyo baya tun daga nan har zuwa wannan walaqad sadaqakum Allah wa'adahu idh tawassunahum bi izni har zuwa nan gurin da za mu ainihin wato karanto wa'annan shafuffukan wa ma asabakum yawmal taqal jama'ani fa bi idnillahi wal ya'lam al mu'min duk za mu tashi da natijar ita ce a guji fito na fito da Allah da annabi yanzu kun ga wannan musibar da muka karanta ta faru hatta ja an sumar da annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane ne mutum hamsin a cikin su arba'in suka saba umarnin annabi wannan bala'in ya faru yanzu billahi alaikum bi makan mahalin yadda muke ɗaukar umar annabin bai yana ciki ba mutane mafi kima a duniya su ne sahabbai ɗaliban annabi amma mutum hamsin annabi ya ba umarni arba'in suka saba goma suka kiyaye amma bala'in da ya tashi zuwa hakan annabin sai da zo ya kuma kake tunani yanzu yanzu da masu bin annabin a cikin mun sau da kafa da masu saba mai zuwa suka fi yawa to kuma sai ku ce Allah ba zai kawo mai malfa ba ai ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba in dai da gaske mutane gyara suke so a yi ana so a fita to billahi allazi la ilaha illa huwa dole ne sai an dauda an dauki annabi shi ne muntaha ta karshe shi kadai zai ce ayi ayi ayi zai ce a bari a bari shi kadai ne makaraji Allah yake fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara wallahi ba wanda yake da imani a duniya sai sun mai da kai kai ne mai hukunci cikin duk abin da ya gudana tsakanin su yau mu kalle yadda ake wasa da hadisan annabi umarnin annabi magana annabi ba ta da kima fito na fito da ita rugurguza ta karya ta mutum ba wani abu da yake ji a jikin shi to Allah ta'ala ya samu dace kuma wannan mu dauka ka'ida ne ibn qayyim a littafin sa fiqh usira wannan shi irin wa'annan isoshin ya tattala yace tun annabi yana gani duk inda ga al'ummar musulmi ta dan faruwa na abu Allah ya rusa ta to akwai abin da na saban Allah sai Allah ya rusa ta wannan annabin yana ciki sahabbai ne amma saba umarnin shi sai musulma ta biyo ba za mu karanta a wani qad kuntum a nan gaba ولقد صدقكم الله وعده إذ تمسونهم بإذنه hatta إذا فشلتم وتنازعت في الامر واتيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم daga baya Allah ya jiyo da kafirai a kan ku dan ya jarraba ku ya to ma ba mamaki wannan abin da aka yi a kasan nan yake faruwa jarraba mu Allah yake kuma hallin ina faɗa muku sai ku taɓa tsammanin wa ko wani ɗan siyasa da in an riƙe shi shi zai kawo mafita ƙarya ne wallahi a koma ga Allah kawai shi zai kawo mafita wannan ita ce maganar gaskiya kan Allah ya sa mu dace kuma Allah madaukakin sarki wannan matsaloli da suke faruwa a kasar nan Allah ya mana maganin su a wanda muke faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu